Lokaci ne Lokaci ne Lokaci ne gashi na ta taka mai da kauna ni mafarkin gamo da kai a sayin bacci ka ta hogo na dannabin ka kore kunci ni ka zabo akan gare ni kayi karamci na gode Allah shi ya bani wanda nake da soyayya da ƙauna eh, lokaci ne gashi na time.